wa ashadu an la ilaha illallahu wa da hula ce mikala wa ashadu an na muhammadan abduhu amma ba a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 21 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da 21 ga watan march shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu tsaha jiya mun fara kazalika da kusa alaikamin an ba'i matar sabaka na gan karanta wajen 99 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا نعم in ba a manta ba karatunmu na jiya mun fara tattaunawa dangane da tambayan da annabi musa alaihi salam ya yi zuwa ga mutane biyu na farko annabi harun alaihi salam annabi musa alaihi salam ya tambaye shi dalilinsa da har ya sanya ya bari ana ta bautan gunki alhali yana rayu annabi harun ya kawo uzurinsa cewa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa lallai an daina bauta ma wannan gunki din wasu mutane sun fahimce shi wasu ba su fahimce shi ba an gane hamma a wata aya yake cewa innal qauma sadafuna ni wa kanu yaqtuluna ni fala tushbih bi al'ada lalle mutanen sun kasance sun dan kwafar da ni saboda masu barnan masu bautan gumakan sun fi yawa kuma a lokacin nan saura irin su kashe ni saboda ina gaya musu gaskiya cewa wannan bautan gunkin shirka ne mai yin sa ba shi da rabu sauran irin su kashe ne in ji annaba harun sai annaba harun ya ce wa annaba musa fala tushbit biyal a'ada kada ka sanya makiya su min dariya a nan wajen kaga ya kawo irin nashi hujja bayan ya kawo irin nashi hujja annabi musa ya fahimci hujjansa to kuma shi na biyun shi ne samiri shi ma annabi musa alaihissalam ya tambaye shi menene hujjanta da har ka canza wa mutane tunaninsu daga ainihin aƙida mai kyau zuwa ga aƙida mara kyau daga addinin musulunci zuwa ga addinin kafirci me ya kawo aka shine sai ya kawo hujja mai rauni wanda wannan hujjar da ya kawo har yake gaya ma annabi Musa cewa haka raina ya raya mun wannan abun san raina ne kuma haka raina ya raya mun kuma naga cewa an yi shi kuma ya dace shine annabi Musa alaihi salam sai ya yi masa baki kuma ya ce al'umma gaba ɗaya su ƙaurace masa ya ce ƙala fazhab fa inna laka fil hayat an ta la lamisa ya ce masa ka tafi na tsine maka daga yau za ka ringa tafiya a cikin tsawon rayuwanka haka ba duniya za ka ringa cewa lamisa misas wato kada a shafe ni nima kada in shafi kowa ai la amassu wala dula dulal hayat ai kada a shafe ni nima kada in shafa tsawon rayuwa sai annabi Musa ya kore shi daga mutanensa ya ce wa samiri ya rabu da ainihin mutanensa kuma ya umarci bani isra'ila kan su yi mu'amala da shi ya ce bani isra'il kada wanda ya kuskura ya ƙara yin magana da samiri ko ya ƙara gaisawa da shi ko ba shi da lafiya a ce za a gaida shi kai ko da abin da ya shafi hulɗa ne na mu'amala kada a tsara hulɗa na mu'amala da samiri ya ce kada ɗaya daga cikin bari isra'il ya kusance shi kada su ƙara ya masa magana wannan zai zamanto kamar azaba ga shi samiri an gani malaman ahalus sunna wal jama'a suna kiran wannan hajarul mubtadi idan mutum ya kirkiro bid'a ya zama to yana canza wa mutane tunaninsu kuma yana kira zuwa ga wannan bid'a din shin wannan bid'a din ya kai zuwa ga kafirci ko bai kai zuwa ga kafirci ba in dai wannan mutumin ya zama ya ila bid'a ya zama to yana kiran mutane zuwa ga bid'ansa yana karantar da mutane zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tsine wa matan manzon Allah yana karantar da mutane cewa alqur'ani bai cika ba ko an same shi yana karantar da mutane cewa ba a aiki da hadisin annabi ko yana karantarwa ba a aiki da kabaru ahad an gane wannan ko to duk irin wannan tunani ko yana cewa hadisin manzon Allah bola ne ko abin da ya kama da wannan in dai a takaice yana karantar da mutane wani mummunan aƙida ko gaba ɗaya ma bai ma yarda da hadisin ba yana kiran mutane zuwa ga a daina aiki da hadisi a tsaya kawai a takaita ga alkur'ani ko yana kiran mutane yana kirkiro wasu irin zikiri zikirin nan akwai shirka a cikinsa zikirin nan akwai bid'a a cikinsa ko yana kirkiro wasu zikiri ya ce wannan zikiri an masa wahayi bayan annabi ya rasu in mutum ya karanta wannan zikiri zai samu ladan alkur'ani so dubu kaza ko zai samu ladan mala'iku saba'in ko manzanni saba'in duka sun isar da sako in ya zama to yana karanta da irin wannan akida da akidar da ya kama da wannan an gane wannan ko to a nan wajen ya zama to wajibi akan ƙa'ida na akida ta ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin ɗa'ida na al'amuru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar cewa mutumin da yake irin wannan kira a daina mu'amala da shi a daina gaisawa da shi in ya yi rashin lafiya kada a gaida shi ga maganar imamul kurdubi Allah ya masa rahama dangane da wannan aya zahab fa inna laka fil hayat an taqula la misas an ce tun da annabi musa ya gaya mai wannan sai sabiri ya gudu sai ya zamanto ya shiga cikin dimuwa ya zamanto ya daina mu'amala da ɗan adam sai kuma yana mu'amala da dabbobi an gane wannan ko har ya zamanto Allah ya ɗauki ran shi imamul qurtubi yana cewa hazihil aya asalun fi nafi ahli al-bid'ah wal ma'asi wa hijranihim wannan aya shine asali wajen kore ma'abota bid'a da sabon Allah da kaurace musu ma'abota bid'a da sabon Allah wannan aya shine asali na ainihin kore su da kuma ainihin kaurace musu a daina mu'amala da su wa Allah yukhalatu kuma a daina hudda da su ɗan bid'a da masu saban Allah wa qad fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalik bi ka'ab bin malik hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan ƙauracewan da korewa ga ka'ab bin malik al-ansari ko kun ga ka'ab bin malik al-ansari babban sahabin annabi ne kuma menene matsalansa da har ya sa manzan Allah ya sanya aka ƙaurace masa aka daina mu'amala da shi wato matsalarsa ne manzan Allah ya sanar da sahabbai cewa za a je wani gagarumin yaƙi kuma yaƙin nan yaƙi ne mai wahala wanda ba a taɓa fuskantar wahala irin shi ba kuma za a fuskanci tafiya mai nisa yana so kowane musulmi ya shirya don dumfara wannan yakin to a lokacin da manzan Allah ya sanar da wannan abin sahabbai da dama sun shirya kowanne ya yi tanin shi saboda manzan Allah ya ce musu yaƙi ne mai tsananin wahala kuma yaki ne mai tsananin nisa kowa ya shirya kowa ya tanaji guzuri to sai wannan bawan Allah ka bin Malik alansari daidai lokacin da mutane ke shiryawa shi kuma lokacin sai Allah ya jarabe shi da san menene da san hutawa sai Allah ya jarabe shi da san inuwa daidai wannan lokacin akwai tsananin zafi kuma za a yi tafiya ne mai wahala tafiya ne cikin tsananin zafi a lokacin nan shi wannan bawan Allah sai Allah ta'ala ya jarabe shi da san inuwa sai ya samu bishiyoyi masu inuwa sai je ya rabe wajen ya kwanta ya ta hutawa har kullum yana cewa zan shirya zan shirya zan shirya sauran sahabbai sun shirya har sun kama hanya sun wuce wajen yaki amma shi wannan bawan Allah yana ta insha Allah ba abu ne mai wuya ba ni ma zan shirya da zaran ya ga zafin rana sai ya rabe wajen inuwa ya tsinci kayan marmari ya sha in ya sha kayan marmari ya samu wannan inuwa na wannan bishiya ya huta ya wala har ya zama to manzan Allah ya wuce aka tafi wannan yakin har ya zama to an je wannan garin tabuka har ya zama to mutanen da ake so a yaƙa ba a same su ba sun gudu har manzan Allah ya dawo kawo bin malik yana zan shirya zan shirya zan shirya bai shirya ba a lokacin nan bayan ana cikin wannan garin tabuka sai manzan Allah ya ce tambaya ma fa'ala ka'ab bin malik wai shi ka bin malik me ya aikata ne ba mu gan shi ba saboda yana daga cikin manya-manyan safai wanda ake ji da su Ga shi kuma an je yaƙi ba a gan shi ba shi ne sai wani bawan Allah yake cewa ya lalla habasa hu burdahu wanda zarfi isfai shi ya lalla mayafinsa ne ya tsare shi da kuma kallon sasanninsa ya ci gayu ne ya sa wani mayafi mai tsada yana kallon jikinsa shi ya sanya bai samu ya je ba shi ne sai mu'azu bin ya ce bisa makulta tur da abin da ka fata wannan magana ba gaskiya ba ne. wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khairan ce wallahi ya rasulullah ba mu san komai gare shi ba sai alkhairi mu dai ba mu san dalilin da ya sanya ya yi fashi ba a takaice dai har aka dawo daga wannan yakin yace da aka dawo daga wannan yakin sai ya kama tunanin wani ƙarya zai faɗa don ya kubuta daga fushin manzan Allah ya kulla wannan ya kwance wannan ya kulla wannan ya kwance wannan ya zama to ya rasa abin da zai faɗa da aka ce mai annabi ya riga ya shigo madina sai kawai duk tunanin shi ya kore duk tunanin shi na ƙarya ya kore ya ce kawai ringa ya annabi gaskiya komai ta fanjan fanjan shine kawai annabi na dawowa mutane suna zuwa suna masa barka da zuwa barka da zuwa an gani su ma munafikai suna zuwa wajen annabi ya lalla wallahi abin da sa ba mu je wajen yaƙi ba wallahi rashin lafiya ne ya tsare mu wallahi mun zo zuwa sai fitaran zuwa sai annabi ya ba su uzuri ya nema musu gafara ana nan sai kawo bin malik al'ansari ya zo ya zo sai manzan Allah yana murmushi aka ce da ganin murmushin manzan Allah murmushi ne na fushi ba wai murmushi ba ne na hakika kawo bin mali ya zo gaban manzan Allah annabi ce ya kai kawo bin mali me ya hana ka zuwa wajen yaki ashe ba ka sai duk wani tanaji na yaki ba yace ya rasulullah wallahi da a ce da a ce kai din nan kana daga cikin mutanen duniya ne wallahi zan iya zaunawa in shirya wani irin ƙarya kuma in na shirya wannan ƙaryar kuma in sha Allah za ka yarda da ni saboda Allah ya bani iya magana amma kai ba irin wanda zan ma wannan ƙarya bane tsakani da Allah ya rasulullah wallahi ba abin da ya hana ni zuwa yaki face kawai wato ba abin da ya hana ni zuwa yaki haka nan ne kawai ya rasulullah dan ne to tun da ya faɗi wannan magana sai manzan Allah ya ce to amma wane ya faɗi gaskiya ya ce ka tashi ka tafi gida har sai Allah ya yanke hukunci game da kai ka tashi ka tafi gida har sai Allah ya yanke hukunci game da kai ina ganin har sai da wannan bawan Allah ya zauna kwana nawa kwana hamsin annabi ya hana ko gaisawa da shi a yi in ya yi rashin lafiya kada a ji a gaida shi in ya yi sallama kada amsa mishi kada a yi wani mu'amala da shi ba ruwan kowa da shi kwana hamsin har sai da garin madina ya zama to mai kaman kaman ainihin kamar yadda Allah ke cewa hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat sai da ƙasa ta yi masa kunci duk fadinta wa zaqat alaihim anfusuhum sai da rayukansu ta yi musu kunci wa zannu Allah malja'a min allahi illa ilayhi suka yi zaton babu wani malaba suka tabbatar babu wani malaba daga Allah sai zuwa ga Allah an bai tona ai saka abin malik al-ansari saboda wannan laifin da yayi sai da annabi yansa aka bai hajaru bi ma'ana aka daina mu'amala da shi kwana hamsin, sai da Allah ya saukar da aya ya kubutar da shi sannan aka fara mai magana kai mataki ya kai da hatta ta shi ma sai da aka ce matar shi ma ta daina mace kirki yan uwan shi na jikin su daina mai magana an gano wannan yan uwan shi sun daina masa magana abokan shi na jiki sun daina hudda da shi shi kaɗai kawai matar shi in yi mata magana kawai sai dai ta girgiza kai kawai kuma an hana ta yi masa girki haka ya rayu kwana hamsin sai dai ta yawo cikin gari ya zo ya zauna cikin majalisun manzan Allah ba mai magana da shi wannan abin da aka aikata an yi ne don ana kin shi an yi ne don mai an yi ne don ya gyara kuma an yi ne don sauran mutane kan su koyi da shi dama irin wannan hajaru ana yi ne don mai laifi ya gyara sannan sauran mutane kuma su san abin da ya aikata ba abin birgewa ba ne kan su koyi da shi an gane wannan ko? to saboda haka annabi ya aikata wannan ga ka'au bin malik sannan kuma da da mutane uku abokansa wanda su ma an ƙaurace musu an daina musu mu'amala an gane wannan ko to sannan akwai mutane da dama a zamanin sahabbai yan bid'a ne da aka daina mu'amala da su akwai ire-iren su zamanin salaf su ma yan bid'a ne an daina mu'amala da su shine imamul qurtubi ke cewa wa manil iltaja ila al-haram wa alayhi qatlun la yuqtal mutumin da ya rabe ya rabe zuwa ga haramin makka alhali ya kashe wani ya kashe wani sai ya zo ya ruga da gudu sai ya rabe a haramin makka sai ya cewa la kutalu, inda ba'd al-fuqaha ba za a kashe shi ba a wajen wasu malamai sun gane wannan aiki mutum ne ya kisan kai an bi shi za a kama shi sai ya shige haramin makka to wasu malaman fiqh suna ganin ba za a kashe shi ba saboda Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin haramin makka ya zama to amintacce amma ya za a yi da shi walakin la yu'amalu wa la yubaya sai dai ko da ya shiga haramin ba za a kashe shi ba sai dai ba za a yi mu'amala da shi ba ko ba za a yi kasuwanci da shi ba wala Shara. kuma ba za a siyar mai da abu ba wa huwa irhaqun ila al za a takura mai ne har sai ya gaji ya fita ah, idan ya zauna a harin maka ba a magana da shi ba a sallama da shi in ya zo da kudin shi zai siya abu ba za a siyar mai ba kayan siyar wacce ba za a siya ba eh? to yanzu wani irin zama zai yi a haram makar zai yi zaman kunci idan ya takura ya takura ya gara rayuwar ba daɗi dole ne za a tilasta samai ya gudu ya bar haram maka yana fitowa waje sai a cafke shi in aka cafkan sai a hukunta shi a waje shi ma ya kashe wani ne ko wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs shi ma sai a kama shi a kashe shi a waje wa min hadha al-qubayl at-tagrir fi zina daga abin da ya kama da wannan akwai kullewa ga haddin zina idan mutum ya yi zina bayan an masa bulala ɗari sa'annan kuma za a kulle shi shekara guda duk wannan gaba ɗaya malamai sun riga sun yi bayanin shi a mahallin shi ana kiran wannan hajarar muktadi an gane wannan aiki zo saboda haka malamai sun yi bayani cewa hajar muktari din nan baya kasancewa na shari'a sai da manufa guda biyu manufar farko in mali ta'adibil muktari a abuna wazajari wazajari bifili an fi'ili in ma ya zamanto don ladabtar da ɗan a din da tsawatar da misalinsa daga aikata wannan shine ne amfanin yin hajaru ga ɗan bid'a don a ladabtar da ɗan bid'an a tsawatar da irin shi daga aikata irin wannan laifi ɗaya kenan na biyu wa in ma li khashiyati husuli darar in ma dan tsoron faruwan cuta wal fitna da fitina bi sati da zama da shi kuma wannan shine illa guda biyu illa farko shine me shi dan bid'an da yake yada bid'a din yana halakar da jama'a za a ƙaurace masa a daina mu'amala da shi don a ladabtar da shi ya san lalle ana kyaman shi babu ruwan kowa da shi ba magana a yi masa sallama ba za a siya ba za a siyan mai ba in bai da lafiya ba ruwan kowa da shi in ya mutu za a haka rami ya ba za a binne shi irin binnewa da ake wa musulmi ba an gani ana haka ne don ladabtar da ɗan biri a ɗin da tsawatar da misalinsa daga aikata wannan sannan na biyu tsoron faruwan cutarwa da fitina ga wanda ya zauna da shi kai da ka zauna da shi ana jin tsoron faruwan fitina a gare ka ina fata yin uwa gane wannan shi wanda ya zauna da ɗan biri'a ana jin tsoron me eh? kai da ka zauna da ɗan biri'a me yake tsoro ana jin tsoron wani irin cutarwa ana jin tsoron dan bid'an zai iya cusa ma akidan shi an gari musamman idan dan bid'an gogagge ne malami ne a bid'ansa kuma yana yana da'awa zuwa ga bid'ansa saboda haka wato za a ladabtar da shi sannan kuma daga cikin alawa daga cikin hikiman ƙaurace masa jin tsoron faruwan cutarwa da faruwan fitina ga wanda ya zauna da shi kamar mutumin da ya zauna da kuturu mai manza Allah ya ce firra min al-majzum firaraka min al-asad ka guji kuturu irin yanda zaka guji zaki me yasa manzo Allah ya ce a guji kuturu yanda za ka guji zaki saboda ka da kuturu zai iya sanya mai ciwon kuturta din ya iya mai ya iya kama ka haka nan mutumin da yake da ciwon corona an ce a nisantar da wannan mutumin daga mu'amala da jama'a me yasa idan kai mu'amala da mutumin da yake da ciwon corona ana jin tsoron cewa zai iya sanya ma wanda rashin lafiyan to shi ma mutumin da yake dan bid'a yana kira zuwa ga bid'ansa farko dai za a lagabtar da shi dan ya daina kira zuwa ga wannan bid'a din sannan za a ladabtar da shi don ana jin tsoron masu mu'amala da shi zai iya sa musu irin wannan cuta din har ya zama su masu zama yan biri'a. an gano wani ko Ibn Abdulbar, al-maliki Allah ya masa rahama yana cewa wala hajara illa liman a adibahu ba a yin hajaru sai ga mutumin da kake kaunan ladabtar da shi a ladabtar da shi da wannan hajaru au kafu min sharri ko ya zama to kana jin tsoron sharrinsa kana ganin yin mu'amala da shi zai iya sanyawa ya lalata aqidar mutane au kafu min sharri fi bid'atin aw ghayriha ko kana jin tsoron sharrinsa dangane da ya cusa wa mutane bid'a ko ta? ku duba littafin at-tamhid na ibnu abdul bar a ayyub as-saktiyani wasu malamai sun ambaci daga cikin barna wanda ke biyowa baya wajen zama da ɗan bidi'a inda za ka ringa zama da ɗan bidi'a akwai barna da ke biyowa baya da yawa daga cikin wannan barna cewa an nafi mujalasatihim khadaran aziman alal mujalis lahum lalle dangane da zama da yan biri'a masu kira zuwa ga biri'ansu akwai hadari mai girma ga mutumin da yake zama da su bi an yaridu alaihim yaridu alaihim min wato shubahansu zai iya gangarowa ga wannan mutumin wa abocin zaman su za su iya yau da gobe yau da gobe su cusa masa shubaha ma la u dafu shubahan da ba zai iya tunkuɗe shi ba wa bitali yangami su fi Abin abinda zai biyo baya shine zai nitse cikin batansu an karbo daga abin ilaba Allah ya masa rahama yana cewa la tujalisu ashabal ahwa kada ku zauna da ma'abota san rai Wa wala tujadiluhum kada ku yi jayayya da su fa inni la amadu an su kun fi dalalihim ni ban amince ba za su iya nitsar da ku cikin batan su ba aw yulabisu alaikum ma kuntum ta'rifun ko kuma za su iya rikitan muku abinda da kuka kasance kun sani ga ka mai kyau ka san wannan aƙida mai kyau ne nan gaba in kana mu'amala da su sai su lalata maka tunaninka sai su lalata ma abin da ka sani na aƙida mai kyau sai ka koma mai lalataccen aƙida an gane wannan ko kamar irin wayannan yan bid'a masu wasa da hadisin annabi a masallatan ahlus sunna kaga malami ana malami dan bid'a ne shi a masallacin ahlus sunna malaman sunna sun kyale shi yana ta wasa da hadisan annabi yana faɗin magana da ya gada ma a hankali a hankali nan gaba zai lalata tunanin masu da'awan sunna sai ga ahli sunna shi ma ya koma dan bid'a saboda yau da gobe ya wuce wasa a ka'ida baya kamata a bar irin wa'annan miyagun malamai a masallatan ahli sunna barin a masallatan ahli sunna illa ne an gane wannan ko a zo a samu wata ƙungiya ta ce tana kira zuwa ga sunna tana yaƙan bid'a tana kallon kuma ga babban bid'a ana yadawa a masallacin halin sunna ta kyale wannan ba karamin illa bane ba karamin cin amana bane ga sunna ina fatan gane wannan kungiya ta ce tana kira ne zuwa ga sunna sannan kuma tana yakan bid'a amma kuma ta bari wani wani samfare da dan bid'a yana yada bid'o'i a cikin masallatanta kaga wannan ba karamin cin amana sai wa musulunci ba an fahimci wannan aiki to wannan ne abin da abi kilaba ya faɗa idan kana mu'amala da dan bid'a kana zama da shi yau da gobe yau da gobe zai nutsar da kai cikin bid'ansa ko kuma ya rikitan ma da abin da ka sani na aƙida, da ka san ka za mai kyau ne nan da kuma ka koma kana shakka kan shi an gane wannan ko to kaga wannan ne abin da malamai suka faɗa to a ah, daga cikin bayanin wannan malamai suna cewa kaurace wa ɗan bid'a baya kasancewa na shari'a sai idan an kiyaye wa'annan abubuwa kamar yadda ayyub asfiya ne yake cewa a mu duba cikin littafin ibn wadda a cikin albida'u wannan an ha shabi na 48 da abdullahi bin ahmad a cikin asunna mujalladi na ɗaya shabi na ɗari da talatin da bakwai an karɓo daga sufiyanin sauri allah ya masa rahama yana cewa man jalasa sahiba bid'a lam yaslam min ihda salasin duk wanda ya zauna da ma'abocin bid'a ba zai kubuta daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ba in ma an ya kuna fitina li gairi in ma ya zama fitina ga waninsa in dai ka zauna da ma'abocin ɗan bid'a za ka zama fitina ga wani tunda kana zama da ɗan shi'a ko kana zama da ɗan ƙalaƙatu ko kana zama da ɗan hakika da abin da ya kama da wannan to kuma kana da awon kai malamin suna ne za ka zan fitina ga wani wani zai ɗauka tun da malam wane ya zauna da ɗan shi'a yanin shi'a na da kyau tun da malam wane ya zauna da barawo kinan saka ba laifi ba ne an gani in kana zama da ɗan biri'a kuma kana babban malami za ka zama to fitina ga wani don mai koyi da kai zai ɗauka cewa abin da kai daidai ne shi ma nan gaba zai koma yana ɗauka cewa wannan aƙida da kake mu'amala da su da mai shi mai kyau ne shi an gano wannan ko shi da in ma an ya kona fitina da gairi in ma ya zan fitina ga waninsa wa in ma an ya ƙa fi ƙalbihi shay'un fa ya zallu bihi in ma ya zamanto wani abu ya fada cikin zuciyarsa ya samu zalla shi din nan yana zama da dan shi'a an gani yana ganin ai shi malami ne a hankali a hankali sai malamin shi'a nan ya tura mai wata shuba sai ya zo dan kwashi wasu akidun shi'a sai ya zame shi kenan da ya zame tun da shi malami ne shi ma zai karanta da mabiyansa ne zai kwaso wannan abin da ya kwasa wajen malamin shi'a sai ya karantar da ɗalibansa an gane wannan ko shi malami idan ya samu zamiya baya zamewa shi kadai malami iya zame duniya take zamewa tare da shi an gane ko fayyudu filhul lahun nar sai Allah ya shigar da shi wuta ta hanyar wannan wa in ma an ya kula wallahi ma ubali ma takallamu in ma ya ce muku wallahi ni ban damu ba da abin da suke faɗa ni yanzu babban malami ne ko nayi mu'amala da ɗan shi'a ko 'yan dariƙa ko 'yan alaƙaso ko 'yan kaza ni duk wanda na yi mu'amala da shi ni ba na jin tsoro an gano wannan ko ya ringa alfahari yana cewa wallahi ma ubali ma takallamu wallahi ni zan yi mu'amala da kowane irin aqida bana damuwa da me suka faɗa wa inni wasiqu bi nafsi ni na yarda da kaina ni zan yi mu'amala da kuturu ni na san ba wani ciwon kuturta da zai kama ni na yarda da kaina zan yi mu'amala da mai ciwon TB tuberculosis ni na yarda da kaina na san ba abin da zai kama ni zan yi mu'amala da mai ciwon corona ni na yadda da kaina na san ba abin da zai kama ni shin yaya wa inni wasi'u, bi nafsi man amina Allahu ala dini duk wanda ya saki jiki ya amintar da Allah ga addinin shi yace shi ya saki jiki ya yarda da kanshi darfata aini gwargwadon irtawan ido salabahu Allahu iyahu sai Allah ya zare mishi imanin an samu manya-manyan malamai da malamai ne na sunna suka rikide su koma na bidiya kuma dalilin wannan irin wannan dalili na mu'amala da malaman bidiya kai wani ma wata mata ya aura imranu bin hassan babban malamin sunna ne sai ya zo ya auri wata mata matar nan 'yar uwa shi ce zata zumunci manya-manyan malaman sunna suka ce masa wannan matar da zaka aura bai dace ka aure ta ba wannan mata yar kawari ce kuma malama ce akan akidanta muna jiya ma tsoro wannan mata gogaggiya ce za ta iya rikitar da kai ga ta kuma kyakkyawa ila saboda kyanta da kuma iya magananta za ta iya juyar da kai shi ya ce ina ai shi yana maso ya aure ta ne domin ya salafartar da ita ai ina ganin wannan mata ba a gade mai da ya aure ta a hankali a hankali sai da ta juyar da shi da kasancewar shi malamin sunna ya koma malamin bid'a sai ya koma dan khawarij yana kafirta Usman dan Affan yana kafirta Ali bin Abi Talib ina fatan gane wannan to akwai ire-iren wayannan malamai wanda tarihi ya nuna an gani sannan akwai daru kudini wani babban malamin hadisi shi kuma suna nan tare da ɗalibinsa sai wani babban malami daga cikin malaman asha'ira babban malami daga cikin malaman asha'ira sai ya zo sai shi wannan daru ne malamin suna ne sai ya zo sai ya rungumi wannan malamin biri'a ya sumbanci hannunsa ya mutunta shi sosai bayan ya gama sai wannan malamin birian ya tafi sai shi ɗalibin malamin sai ce akar makalla a duniya yanzu mun san yanzu kana daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya wannan bawan allah da ya zo din nan ya wuce na ga ka mutunta shi ka rungume shi ka sumbance shi ka yi kaza wane ne shi sai ce shi ne wannan shi ne abu ɗayin albakin lani ya ce babban malami ne kaza kaza kaza ya koda shi sai ɗalibi ce to tun daga nan tun da malami ya yi babban malami ne sai na koma ina kai ziyara zuwa ga wannan malamin a hankali a hankali sai na kwaso a gidan asha'ira sai shi wannan malamin wanda ɗalibin wanda asali shi ɗalibin sunna ne daru ne malaminsa shi ya nuna mai wannan malamin daga nan kuma ya kwaso a gidan bid'a daga wajensa kun gano wannan ko saboda haka shi ne yake cewa menene yana kawo farin kai zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai ku fahimci ko to akwai maganganun da malamai suka faɗa sosai dangane da mu'amala da dan bid'a idan dan bid'a nan ya zama ya ila bid'a ce in ya zama yana kiran mutane zuwa ga bid'a to irin wannan baya halarta a ga malaman sunna suna mu'amala da shi eh to ai lalacewa ne kaninta an gani akwai 'yan ƙungiyar ikwanin musulmi su ne za ka ga suna nuna ba bambanci kawai da ahalin suna da 'yan shi'a dai a zo a yi mu'amala daga mu'amala sai a lalata maka alwala walbara sai zama to ka daina kyaman ɗan biriya shi ma ɗan biriya daina kyamanta wannan shi ne tunani na ƙungiyar ikwanin musulmi idan mutum ya shiga wannan ƙungiya zai zama to ba ruwan shi da wata aƙida an gane da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan ɗalaƙato da ɗan ahmadiyya da kowaye inda yana ƙungiyar kawai za kuna son junan ku ne suna da wata ƙa'ida da suke yawan yaɗawa na ta'awunu fi mattafaq na alai wa ya aziru ba'duna ba'dan fi masalabna fi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki a gare shi inda muka samu sabani sai mai majuna mu wuzuri shin wannan aqida aqida ce mai kyau manzon Allah me yace mun ga barna mara aminku mukaran falibayiru biyari fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam wa zalika adhabu iman wa zalika duk wanda ya ga abin kyama daga cikinku ya canza shi da hannunsa in ba shi da iko ya canza da harshensa in ba shi da iko ya kyamaci abin a zuciya wannan shine alama na mafi raunin imani amma in ya kai matakin mutumin da baya kyaman wani dan bid'a kawai zaka zauna da shi ku sha fira baka inkarin bid'an shi baya yin naka har ma ya zamanto ku haɗu kana yaba mishi yana yaba maka kaga mutum ya zo yana yaban dan bid'a dan bid'a yana yaban shi kuma wai kana kiran kanka ahli sunna kuma kana kiran kanka mai yakan bid'a kaga lalacewa ya tabbata a gare ka yanzu mafi yawan kungiyoyin da ke kira zuwa ga sunna yanzu lalacewa shi ne yanzu abin da yake faruwa yanzu sai ga gabaɗe suna ta runguman juna tare da yan bidiya sannan kuma suna yaban juna wannan malamin ya yaba mu wannan wannan ya kuma dukansu gabaɗe a gida daban-daban an gane wannan ko to wannan fahimta ce mummuna ba fahimta ne mai kyau Allah shi kiyaye to shine Allah Allah yake ce mana wa kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad Haka nan. muka baka labari daga cikin labarurrukan makar sabaka abinda ya riga ya gabata waƙar ataina ka dunna zikira haƙiƙa mun baka ainihin tunatarwa daga wajenmu mun baka zikira dunna mun baka tunatarwa daga wajenmu wasu malamai suka ce waƙar ataina ka milla dunna haƙiƙa mun baka ƙur'ani daga wajenmu wasu suka ce mun baka ainihin qur'ani da sunna min ladunna daga wajenmu an gani sai ce me man a'rada anhu man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra duk mutumin da ya bijire ma qur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to lalle shi zai dauki wani nauyi wani babban zunubi gobe kiyama a matsayinka na musulmi sai ka bijire ma qur'ani yanzu baka aiki da qur'ani wajen akidanka baka aiki da qur'ani wajen ibadanka baka aiki da qur'ani wajen mu'amalanka ya zama rayuwanka ka wurgar da alqur'ani to shine Allah ke cewa man a'rada anhu duk wanda ya bijire ma alqur'ani fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra to lallai wani irin nauyi ne wani irin girman zunubi ne zai dauka gobe kiyama na'am خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ينا مي دوما cikin wannan zunubi an gani? shin zai dawoma cikin zunubi ne ko azaban da zunubin ke janyowa zai dawoma cikin azaban da zunubin ke janyowa in dai har mutum yayi fatali da alkur'ani ya zamanto ya zama kafiri yayi watsi da shi to idan ya shiga wutan jahannama zai dawoma a cikinta saboda ya zama kafiri wa sa'alahum yawmal qiyamati jimla kuma ya munana ya zama to wani irin dako ya zama wani irin nauyi wani irin girman zunubi a gare su masu irin wannan abu an gane yaushe s-suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yawa suna masu dawama a cikin sa wa sa'alahum yawmal qiyamati himla ya munana a gare su gobe kiyama ya zamanto zunubi ya zamanto wani irin nauyi a gare su an gane wannan ko a yaushe ne zai zama nauyi a gare su kuma a yaushe za su dawama sai ce yau yunfaku fi sur Ranan da za a yi busa a cikin kaho wannan hashurul mujrimina na yau izin zurka za mu tayar da masu laifi a wannan rana suna masu jajaye ido me ya kawo jajaye idan saboda sun ga irin azaban da Allah ya tani daga kafirai to saboda wannan azaban da Allah ya tani daga kafirai sai idanuwan suka yi jajawur saboda fargaba da kuma tashin hankali an gane wannan aiki Shi ne hashirul mujirmi na yau yawma izin zurka za mu tashi mumini a masu laifi a wannan rana su ne mashirkai ranin idanuwansu suna jajawur an ce wal arab ta tasha'am izarar ilbuyun wata zunmu larabawa suna shu'umci da ainihin jan ido kuma suna zargin jan ido ai in sun ga mutum bai jan ido to suna muna na wannan jan ido din to wannan jan ido yana daga cikin alamun gane yan wuta gobe kiyama an gane wannan ko to idan muka duba wannan aya da kyau Allah subhanahu wa ya nuna mana cewa abinda zai samu samu babban rabo gobe kiyama a wajen Allah shine idan mun yi biyayya ga Allah kuma biyayya ga Allah ba zai yiwu ba sai idan mun yi biyayya ga saƙon da da ainihin Allah ya turo manzon Allah da shi an gane shi ne da Allah ya faɗa nan wajen waƙar Ata yi naka min ladunna zikira. ya rasulullah haƙiƙa mun baka tunatarwa daga wajenmu. Shi ne aka ce wannan tunatarwar sunan shi zikir an gane wannan ku wa ma'ar salla ƙablaka illa rijalan nuhi ilayin fas'alu ahla zikr menene zikir a nan wahayi fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'alamun ku tambayi ma'abota wahayi malaman da ake saukan musu da zikir su ne malaman da ake saukan musu da wahayi ku tambaye su in har kun kasance ba ku sani ba an gane ku a wata aya Allah ke cewa wa haza zikirun mubarakun anzalna wannan wani irin tunatarwa ne mai cike da albarka da muka saukar da shi afa antum lahu munkirun shin kun kasance ku masu inkarin shi ne shin zai yiwu a matsayinka na musulmi ka yi inkarin alkur'ani ka ce baka yarda da shi ba kaga har ila yau Allah ya kira alkur'ani da suna zikirun mubarak me yasa Allah ya kira shi zikirun mubarak saboda tunatarwa ne wanda ya kunshi duk abin da muke bukata a cikin mu, duk abin da muke bukata ta janibin mu, za mu same shi a cikin alkur'ani abin da muke bukata ta janibin ibadanmu za mu same shi a cikin alkur'ani abinda muke bukata ta bangaren mu'amalar mu za mu same shi a cikin qur'ani abinda muke bukata ta bangaren tarbiyya za mu same shi a cikin al Al-Qur'ani to kila wani yace to ta yaya za a yi a same shi a cikin Al-Kur'ani? Al-Qur'ani kenan komai da komai yana cikin al Al-Qur'ani sai mu ce eh komai da komai yana cikin Al-Kur'ani. Al-Qur'ani kaman yaya sai mu ce na farko in ma ya to direct gashi a cikin al Al-Qur'ani ko kuma ya zamanto Allah ya tura ka zuwa ga manzan Allah ka samu ƙarin bayani shi dai ƙur'anin da kanshi Allah ta'ala zai gaya maka a cikin alƙur'ani ga amsan in amsan bai fito direct ba sai ya tura ka wajen manzan Allah ya ce to je wajen manzan Allah ya ma ƙarin bayani ga dai har yanzu dai ba a fita daga cikin ina ba alƙur'ani an gano wannan ko saboda haka Allah ya turo manzan Allah ya yi mana bayanin abin da ya shige mana duhu a cikin alkur'ani in ka ji an ce ƙur'ani ya ƙunshi komai da komai ba ana nufin hadisun manzan Allah ƙarya ba ne don akwai mutanen da ke cewa ƙur'ani ya ƙunshi komai hadisun manzan Allah ƙarya ne kaga duk mutumin da ya faɗi wannan ko da zai shekara hamsin sallah kafiri ne shi an gane wannan ko duk mutumin da yake da'awun ƙur'ani zalla arne ne shi ba musulmi ba ne shi saboda ya ƙaryata muhammadu rasulullah ya yadda da la ilaha illallah bai yadda da muhammadu rasulullah ba in ka ce ka yadda da muhammadu rasulullah ai daga cikin rukunan yadda da muhammadu rasulullah akwai ɗa’adu hufi ma a mara. ko akwai yin biyayya ga manzan Allah ga abin da ya umarni sannan wa tasdiqu hufi ma akbara da gaskata manzan Allah ga ji abin da ya bada labari annabi ya gaya ma akwai ceto ka yadda ya gaya ma akwai azaban kabari ka yadda ya gaya ma akwai mi'raji ka yadda ya gaya ma akwai ainihin imamu mahdi ka yadda ya gaya ma annabi isa zai dawo ka yadda ya gaya ma akwai yajuj wal majuj ka yadda duk abinda manzon Allah ya bada labari ka yadda yana daga cikin imani da Muhammadu Rasulullah sannan washti na bu mana ha anu wazan shara da nisantar duk abinda manzon Allah ya hana kuma ya tsawatar sannan na ƙarshe wa Allah yi ubadullah illa bi ma shara'a kuma ba a bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah ya shar'anta an gane in za ka bauta ma Allah za ka bauta ma Allah ne da abin da waye shar'anta in za ka yi sallah sai a za ka yi sallah da abin da waye shar'anta da manzan Allah in za ka yi azumi ba in za ka yi aikin hajji to kaga ashe kenan wane ne yace mana mu bauta mu Allah da abinda manzan Allah ya shar'anta a ina ya faɗa a cikin Alƙur'ani? ashe masu bin ƙwar'ani zalla masu kiran kansu yan qur'aniyu su kansu ba su yi imani da qur'anin ba inda sun yi imani da ƙur'ani, da sun yi imani da ayan nan da ke cewa na za a fi shaiin faru dogo ilan layuwar rasul in kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa yanzu an ce in ana jayayya a mayar zuwa ga Allah yaya za a yi a mayar zuwa ga Allah shin idan muna jayayya sai mu ce to a je can saman al'arshi wajen Allah ya ake mayarwa zuwa ga Allah fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila kitabillah ko sannan goma idan kuna son wani ƙarin bayanin ba farduhu ila Allah wa rasul ya ake komawa ga manzon Allah ana nufin a koma zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kaga abubuwa guda biyu aka ce koma gare shi ila kitabillah ai ila Allah shine kitabillah ne qur'ani wa ila rasul ai ila sunnatir rasul ne hadisi an gane wannan ko sannan kuma a wata aya Allah ke nuna mana in muna so mu fahimci bayanin alqur'ani sai mun je wajen manzon Allah ashe kenan ba a bauta ma Allah sai ta hanyar manzan Allah ko A wa an zanna ilaikar zikira mun saukan maka da zikiri don ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su wa ma an zanna alaikar kitaba, illa litubayyana lahum da zikta lafufi ba mu saukan maka da littafi ba shine alkur'ani sai don kai manzan Allah kai musu bayanin abinda suke sabani akan shi idan mutane suna sabani waye zai musu bayani wane ne ya ce haka Allah to yin sun ce ba Allah da ce ba shi Allah ya ce in kuna saɓani a koma wajen manzan Allah wa ma an zalla alaika alkitaba ne alkitaba ba mu saukan maka da littafi ba in ji Allah ya rasulallah illa li tubayyana lahum allazi ikhtalafu fi sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi sun suna sabani akan sallah wai zai raba gadaman in suna sabani kan azumi ba in suna sabani kan zaka ba in suna sabani kan aikin hajji a ina ka faɗi wannan maganar to su masu kuma ƙwar'ani zalla a ina suka samu su karyata bayanin manzan Allah eh? shi da ƙwar'ani ya ce mana duk sabanin da muke muna so mu fahimci yadda zamu bauta mu Allah manzan Allah ne zai mana bayani su kuma sun ce duk wani maganar manzan Allah maganar ƙato ne ƙur'ani zalla ne za a bi to ai ƙur'an da kake bi zalla shi kuma ya nuna mana cewa dole mu ba hadisi to kaga ce kenan ka yadda da wani sashe na ƙur'ani ka ƙaryata wani sashen ƙur'ani yaya hukunci mutumin da ya yadda da wani sashen ƙur'ani ya ƙaryata sashi innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufariqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila sai Allah ya ce mai ula'ika humul kafiru na haƙa kaga wanda shi ne sunan yanka na 'yan ƙur'aniyun mutumin da zai ce na yi imani da wani sashen ƙur'ani na ƙaryata wani sashi yana so kuma yarki wani addini tsaka-tsaki tsakanin wannan imani da ƙur'ani ban da hadisi sai Allah ya ce ba zai yiwu ba masu cewa mun yi imani da wani bangare mun ƙaryata wani bangare ula'ika humul kafiru na haƙa wa'annan su ne kafirai na haƙiƙa an gano wannan ko to saboda haka Allah ya ba annabi Qur'ani shine zikiri shi kuma zikirin nan guda biyu ne akwai zikiri alqur'ani akwai zikiri bayanin alqur'ani duk jiya mun yi bayani. shi an gane to kuma a cikin Qur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lalle mun saukar da zikiri ko mu za mu tsare shi to wasu mutane sukan ce da wannan ne Allah ya yi alƙawarin tsara Qur'ani bai alƙawarin tsara hadisi ba in jiwa duk wanda kaji ya faɗi wannan to gaskiya ya yi kuskure mutum ya ce ma Allah ya yi alƙawarin tsara Qur'ani bai alƙawarin tsara hadisi ba a wani 'a'yan ne Allah ya ce na yi alƙawarin tsara Qur'ani bai alƙawarin tsara hadisi ba inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da zikiri ai zikirin guda biyu ne wa inna lahu lahafizun ko za mu tsare shi yanzu idan aka tsare alkur'ani ba a tsare hadisi ba to an tsare musulunci to musulunci ya zama kenan cikin shakka kenan an tsare qur'ani ba tsare hadisi ba an tsare alkur'ani da Allah ya saukar bayanin da za a fahimci qur'anin ba tsare shi ba to me kenan shi kuma Allah cikin qur'ani cewa al-yawma yahisa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga ajinu me yasa aka ɗeba tsammani daga ajinu saboda an tsara ajinu in dai ba tsara musulunci ba kafirai za su iya wasan kura da addini ashe ba tsare shi ba Allah ya ce yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin ku fala shauhu wa shauhu ka ku ji tsoron kafirai ku ji tsoro na al yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan na kammala muku addini wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa rabitu lakum al-islam dinan kuma na yaddan muku musulunci ya zama addinu menene al-islam al-islam al-kitab wa sunna Allah ya ce ya yaddan mana musulunci ya zama addini to idan ya zamanto qur'ani kawai aka tsare amma bayanin al-qur'ani ba za mu fahimci tunda qur'anin ba za a fahimce shi ba sai da bayani to bayanin ko ba tsare shi ba to a ina ne yake to an tsara qur'ani ba tsare shi ba sai dai kawai a ce an tsara tilawan kawai ai ta tilawa mutane su zama gargawa amma sanin fiqhin Qur'ani ba zai yi ba tunda dai hadisin da ya kamata ya zama shine fiqhin qur'anin ba tsare shi ba shin an tsare hadisi ko ba tsare shi ba da me aka tsare shi da isnadi Allah ya azurta hadisi da san malaman hadisi wanda suka goge wanda duk wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga hadisi za su tona mai asiri an gane wannan ko sure malaman jarhu wa hadisi al isnadu min ad-din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a babu wanda ya isa ya canza sahih bukhari yanzu ko sahih muslim sai dai ai ta zage zage a gefe sai dai a faɗa abinda aka gana ma ga bukhari amma akwai malamai kana taba bukhari akwai malaman za su yi fata fata da kai an gane to kaga a kenan bai yiwuwa ka ce wai an tsara qur'ani ba tsara hadisi duk wanda ya faɗi wannan magana ya yi kuskure kamar yana so ya ce ne addinin musulunci yana cikin rudu ba tsare shi ba Allah shi kiyaye na'am fa'an yawma yunfaku fi surhu ha eh yatakhafatuna bainahum yatakhafatuna hunu. إن لبثتموه إلا عشرا ترانا da aka busa kaho da aka ce za a tashi masu laifi a wannan rana suna da jajayen idanuwa saboda firgici ya ta kafa tuna bai na za su ringa magana a ɓoye suna raɗa tsakaninsu su wa'annan kafiran suna cewa illa bintum illa ashara cewa ba ku daɗe a cikin wutan jahannama ba face kwana goma kawai نعم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتموه إلا يوما سألتي نحن أعلم بما يقولون mu muka fi kowa sanin abin da suke faɗa su wayannan kafiran iz yaqulu amsaluhum dariqatan lokacin da wanda ya fi su kaifin hankali ya fi su basira yake cewa illa bintum illa yauma cewa ba ku daɗe a cikin wuta ba face kwana ɗaya za mu yi ƙarin bayani gobe Allah ya san cikin lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk